أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة من أولا يمشينا أشيرين دبقوا جوة رمضان a shekara ta 1418 wanda ya daidai da 25 ga watan ɗaya shekara 1900 da kuma jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 44 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf daidai faɗin Allah ta'ala hunalikal walayatu lillahi alhaq wa khairun thawaban wa khairun uquba yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da biyar to kafin nan akwai wata tambaya da wani dan uwa ke cewa akwai wani bawan Allah Allah ya bashi ya'ya cikin su har akwai mata to amma yana wata ma'amala tsakanin shi da ƴarta mace wadda ake ganin kamar ya aro ta ne daga turai shine wai lokacin da duk ya shigo gida za ta tare shi ta rungume shi ko shi ya sumbace ta kuma yarinya ce babba baliga har wannan ya kai mahaifiyar yarinyar ranta na ɓaci menene hukuncin haka a shari'ance shin ya halatta idan kana da ƴa mace idan ka zo gida ta tare ka ta rungume ka har ka sumbace ta ko bai halatta ba ta fuskan shari'a babu wani haramci a wannan ta fuskan shari'a babu wani haramci domin ka muharramar ka ce kuma dan ka sumbace ta babu haramci illa iyaka malamai suka ce yayin da mutum zai sumbaci ƴarsa sumbata ta nuna rahama da jin kai da kauna a gare ta a matsayin ta na ƴa to ya kiyaye dukkan wani wuri da ke ɗaukan sako na sha'awa ko ke isar da sako na sha'awa a zuciya shine kare sumbace laifanta kare sumbace ta dukkan akan kewayen bakinta kare sumbace ta akan hata hancinta ko yace zai hura mata kunne illa iyaka ya bace kanta ko goshinta ya takaita a nan gurin amma har kawai idan ta zo ta rungume shi a matsayinta na babansa wannan babu laifi a kai a shari'ance da haka bai kamata mahaifiya ta yi wannan ba sai dai kuma saura da me akwai ababai da sa iya zantowa halal amma yin su idan zai bayar da mummunan fahimta ga mutane ya kasance ka nisance shi akwai abin da yake asalin sa halal ne amma idan ka yi shi a wata bi'a a wani environment da mutane suna ganin ya saba ma yadda suka saba a mu'amalar yau da gobe sai ya jawo maka bacin suna sai ya jawo maka rashin kyautawa to wannan bai kamata ka yi shi ba yanzu alal misali gama garin mutane wanda ba da wani matsayi cikin jama'a ko ba wani shugabanci gare shi ba yana tafiya a nan yanzu da yaje bakin bata ko bakin kasuwa yana jin yunwa in ba rana azumi ne ba sai kira mai wake da shinkafa ya tambaye ta ce kashi nawa nawa sai a wannan kashin naira goma sha biyar wannan kashin naira ashirin ya dauka ya hada da wannan ya zaman sai ci ya dauki kudin ta ya bata ya kira mai lemon zaki ya sha ya kira mai roƙo rodo ya sha duk akan titi ba komai in ya ga dama na tafiya ya ya sayi rake ya shiga bus daga nan zuwa unguwarsu yana tafiya cikin bus ana hira da shi yana shan sa bai yi komai ba bai aikata haramun ba ko mutane ransu ba zai baci ba amma zai da aka ce babban limamin masallacin juma'a yayi wannan kawai a gaisa a bakin kasuwa ya kira mai wake da shinkafa abin da ya haramun ne a baya kyauta to to irin waɗannan al'amuran suna nan wanda asalin su a shari'a aljawaz amma kasancewar za su bayar da wata mummunan fahimta ne santa su shine fiye su alkhairi yanzu kaga liman bai kyauta ba a ganshi kawai ya zo ya sai rake akan titi yana sha liman bai kyauta ba a ga ya tsaya da mai zoba rodo ya saya ya daga kai yana sha liman bai kyauta ba a ganshi wajen mai tsire ya dauki tsinka guda yana tirga a bakin titi motoci suna wucewa amma liman in yi wannan bai haramun ba babu wani abu na zunubi da Allah ya rubuta wa liman akan wannan amma dai akwai rashin kyautawa saboda mutane za su ji ba daɗi domin shakhsiyatul imam shakhsiya ce wadda take mahiya sahala yani personality din liman wani personality ne mai matsayi mai mutunci bai kamata ya wannan ba to dan saboda haka bai kamata ya share ke ko ya ci cingam ko ya ci biredi da kosai akan titi ba sai dai ya killace a gida ya rufe kansa cikin daki abin da kowa ke auji waje shine yayi amma shi a daki yayi to wannan shine yafi kamala yafi mutunci to dan haka bai kamata mutum idan ya san a environment din su wannan zai jawo tashin tashina da a ce mutum yayi kaza yayi kaza kar mutum yayi abin da zai zubarwa kansa mutunci kar mutum yayi abin da zai ja masa tashin tashina tsakanin shi da matarsa ko tsakanin shi da sauran jama'a su yi masa mummunan zargi wannan shine abin da muke shawartar dukkan wannan mutum abin da kai ba haramun bane ba na sumbatar yarka ko ta rungume ka dan ka dawo daga tafiya amma ne san ta shi ne yafi yin sa alkhairi ka nuna mata kauna da jin kai ta waɗansu hanyoyin daban amma ba ta irin wannan hanyoyin ba Allah shi mana gaman katar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا التي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ka buga musu misali dangane da rayuwar duniya buga musu misali dangane da siffar duniya ita siffar duniya siffar rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama tamfar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama fakhtalafa bihi nabatul ardi sai tsirrai da ke fitowa cikin kasa suka takudu da wannan ruwa sakamakon saukar ruwa cikin kasa sai kasa ta fitar da tsirrai ana nan bayan shudewar kwanakin ruwa bayan shudewar damana shukan nan da take ko reshar yanzu kuma sai ta zo ta bushe saboda ruwa ya yanke ko fa asbaha sai wannan ciyayi ko tsirrai da suka fito daga cikin ƙasa sai su zanto hashiman karmami ko yayi zuruhun riyah wanda iska ke daukan shi gabas da yamma kudu da arewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu al muqtadir da al qadir dukkan su ma'anarsu daya sai dai al na nuna wato ƙarin kudura akan kalmar qadir an fahimta ko saboda ziyaratun fil ma'ana mabniyatun ala ziyaratun fil mabna ko kace ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'ana idan kalma ta sami ƙarin harfa to sai ta samu ƙarin ma'ana al-qadir al-muqtadir an samu ƙarin harfa saboda haka dole a samu ƙari ko fifikon ma'ana a takaice wannan na nuna rashin tabbas din duniya na nuna cewa yadda kasancewa damana za ta sauka ƙasa ta yi yabanya kuma daga baya idan ruwa ya yanke ta zo kamar ba a taɓa yin komai ba to haka duniya da abin da ke cikin ta watan wata rana za a wayi gari kamar ba a taɓa yin ta ba almal wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya kuma da mutane ke kokarin samu ta kowace hanya wal banuna da 'ya'ya zinatul hayatid dunya wannan kawace ado ne na rayuwar duniya wal baqiyatus salihat amma kaga wanzanzun ayyuka na gari khairun inda rabbika su sune suka fi a wurin ubangijinka wajen tabbatarwa da mutum lada wa khairun amala kuma sune suka fi tabbatarwa da mutum amal ma'ana ma ya amalu abin da yake gurinsa abin da yake fatan samunsa na gidan aljanna da tsira daga wuta yanzu a nan gurin kenan dukkan waɗannan al'amura na duniya da abin da ke cikinta da dukiya da ƴaƴa ado ne kawai na rayuwar duniya a lahira kuma wannan abin da ake bukata sune albaqiyatu salihatu to wajen tantance albaqiyatu salihatu malamai sun yi maganganu daban-daban wadan suka ce albaqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka na gari sune salloli guda biyar a waɗansu suka ce a'a albaqiyatu salihatu waɗansu kalmomi ne guda biyar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan su ne albaqiyatu salihatu akwai hadisi daga sahabbai da dama da ya nuna haka akwai hadisin Nu'man bin Bashir akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Darda akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da yake nuna wannan sune albaqiyatu salihatu an fahimta ko to ko kace as-salawatul khams ko kace wannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kace duka biyan dukkanin su albaqiyatu salihat ne waɗansu malaman ma suka ce kai dukkan dangin alkhairi dukkan dangi na aikin alkhairi yana cikin ya salihat an gane ko suka ce domin idan muka lura da jerin wannan aya ta yi magana akan duniya da abin da ke cikin ta sai aka kawo kuma abin da ya fi alkhairi shine ya salihatu to a irin wannan ba a cikin nan barin kai akai ba an kawo shi wajen zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fibbati wal khayl al musawwamati wal an'am wal har sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya abinda duk aka lissafa din nan kayan rayuwar duniya ne wallahu inda husnul ma'ab sai ce qul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum kuna san in ba labarin me yafi wancan kyau للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين ينفقون في har zuwa karshe kuma aka lissafa ayyukan da wannan duk suna cikin albaqiyatu salihat bayan an nuna duniya ga adanta sai aka ce me fa alkhairi sai aka kawo attaqwa lillazina taqaw inda rabbihim sai aka kawo maganar infaq sai aka kawo maganar wato ainihin al-istighfar wal mustaghfirin bil ashar aka kawo maganar ayyuka daban-daban wanda a can in ka kwatanta da nan duk abin da ne nan da aka ce al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya ai kaman can zuwa lin nasi hubbu shahawati ne har zuwa wallahi inda husnul ma'ab nan da aka ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika can kamar can ne da aka ce aw nabiyukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min har zuwa karshe allah allazina har dai zuwa karshe kamar yadda aya ta nuna su ina fatan kun fahimta da haka al baqiyatu salihatu kowane irin aikin alkhairi zai shiga ciki an fahimta ko khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to sai Allah ce ويوم نسير الجبال وتوى الأرض بارزة وعشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال تلاوة متاني رانا دزام تسير ددواتو وسيرت الجبال فكانت سراباكو وترى الجبال تهسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وإذا الجبال سيرت نسير الجبال زام تسير ددواتو كبابسو kaga cewa sun zamanto kura fa kanat saraba ko kaga sun zanto wato tasabuha jami'atan wahiya murru marra sahab suna tafiya kamar yadda girgije ke tafiya a sama ba nauyi fanko ba komai wannan alama kiyama kenan an gane ko watar al-arda barizatan sai kaga kasa ta fito salari abinda ake nufi da bariza al-buruz shine az-zuhur za ta fito salari ba duwatsu a kanta babu itace la tara fiha iwajan wala amta babu tudu babu gangare duk ta zanto daidai wa daida ko ina daga nan inda kana da karfin idan da zaka gano Kano sai ka gano ba tudu ba gangare ba duwatsu ba itace shine watar arba ba rizatan wa asharnahum sai mu tara mutane a wannan filin falam nughadir minhum ahada babu ɗaya da zamu kyale shi kowa sai ya zo al mughadaratu shine at-tark al ghadara shu'ara'u min mutaraddami am hal da dara ba'da tawahhumi illa rawaqidu zuwa ƙarshe kaga falam nugadir minhum ahada ba wanda za a bari kowa zai zo wajen nan wa uridu ala rabbika saffa sai a bijirar da mutane ga ubangijinka saffan ko ka ce saffan ba da saff ko kuma saffan wahidan mustafilan waɗansu malaman suka ce sahu ɗaya za a yi duk duniyar nan gaba ɗaya ai wata kasar ce wadda ba wannan ba eh, tubaddalu al-ardu ghayra ardi was samawati wa barzu lillahi al-wahid al-qahhar sahu ɗaya za a yi kowa sai ya shiga cikin maza da mata waɗansu suka ce saffan a'a sahu bayan sahu amma an kawo ɗaya don ya wakilci sauran sahu bayan sahu so ba adadi to tunda ba su da adadi sai ya za a cewa saffan saffan saffan saffan saffan ba zai yiwu ba saffan wahidan wa ba'dahu sufufun ukra an gane ko bayan sa ga waɗansu sahun daban ga sunan ba adadi an gane ko bayan an bujiro da su haka Allah ta laqad ji'tumuna haqiqa kun zo mana farfajiyan kiyama kama khalaqnakum awwala marra tamfar yadda muka halice ku farkon lokaci yau aka haifi wannan wani kuma sai gobe wani jiya wani shekaran jiya wani shekaru 40 da suka wuce to haka mutuwa wani ya mutu jiya wani yau wani sai gobe wani shekaru 30 da suka wuce wani sai shekaru 30 masu zuwa nan gaba shine kama khalaqnakum awwala marra dai dai mutum zai tafi sarki mai fadawa sai dai su bar shi ba ba fadin zai ce dan tsabar ci dan sarki ya mutu abin da su tare dan yi masa zagi a cikin gabari zai yi tumuna farada kama khalaqnakum awwala marra haka gwamna da protocol din nan da komai da gwamna ya mutu kuma kowa na gidansa za su daina abin da su tare su yi protocol a can ai ba zai yi ba yan security duk tsaya za su shi kenan magana ta kare yan sai dai kuma a kawo wani sabo wa lamarin kiyama yana da ban mamaki kwarai da gaske bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida Allah ce kun riya ku da kun yi tunanin allan naj'ala lakum maw'ida ba za mu taba sa muku lokacin tara kuma kamancin wannan ba tsammanin ku kawai lokaci ya riga ya wuce idan mutum ya mutu ba za su saki tashi ba kuma to amma kuma sai abin ya zo ba yadda kuke tsammani ba to daga nan ku sai me ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب سنتا زوا أجي للتافي وانا إر للتافي للتافي اللي زيكو إن شاء أيوكا متاني كفادا هو أنا متنزع أباشي للتافي سبا للتافي تيباني هو اللي بنادي fatar al-mujrimina sai kaga masu laifi mushfiqina mimma fihi suna nuna damuwansu mimma fihi dangane da abin da littafin su ya kunsa suna damuwa suna jin takeici a lokacin nan ne duk wanda yake da littafi irin na hannun hagu zai nuna irin wannan takeicin ina cewa ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita ha kana tu qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sulfaniya yana cewa ina ma daga mutuwar da aka kashe ni a duniya ba a sake farkar da ni ba ina ma nan yanzu ban san menene hisabi na ba ma agana an nimaliya dukiya ta yau ba abin da za ta yi mun halaka anni sultaniya mulki na kuma ya tafi ya bar matsayi da nake da shi kuma yanzu shikenan na waye gari bani da komai bai rufe bakinsa ba sai a ce khuduhu gulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi alazim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون umarni da zai zo kenan amrun ilahi wanda yake wajibul maf'ul kenan umarni daga Allah wanda dole a zartar da shi a ce ku dauke shi ku sa masa mari fa hulluhu a sa masa mari a daure shi da da sarkoki sarka wanda yake zar'uha sab'una zira'an tsawon fadin ta kamar zira'i 70 fasluquhu to zira ba inna dan adam ko na mala'ika saboda suka ce ai dan adam ake wa hukunci tunda dan adam za a yi wa hukunci da zura'in mala'ika kenan za a auna yau zura'in mala'ika ko ai ba wasa bane ba tsawon sarka da yake zura'i 70 fasluquhu wa daure shi a ciki shine yu'raful al-mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam haka za a yi sannan a jefa mutum cikin takaici a jefa mutum cikin azaba saboda bai imani ba saboda bai ciyar da ba saboda bai kare mutuncin musulunci ba bai kare haƙƙin wato ainihin addinin musulunci ba yi ga wannan rayuwa ta wulakanci Allah ya tsare mu wa yaquluna sai kaji suna cewa ya wailatana ya kai tan mu mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan baya kyale karamin laifi ko babba babban laifi da kai littafin yayi bayani karami ma sai ga yayi bayani faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara la yughadiru saghiratan wala kabiratan baya kyale karamin laifi ko babba illa ahsaha face sai ya kiyaye su sai ya haddace su wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata hadiran a halarce an kawo musu shi a ajiye wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa saboda me saboda cikar adalcinsa subhanahu wataala وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا وإذ قلنا تنام جماعة لوكة دمكتي للملائكة كملائكو مكتي دسو أسجدوا لآدم ويسجد على النبي آدم فسجدوا سي ملائكو سكي سجد إلا إبليس إبليس نكوي يكيه saboda mai kana min aljinni shi ya kasance cikin aljanu dan shi baya cikin sahun mala'iku fa fasaka an amri rabbih sai ya tawaye game da umarnin ubangijinsa fasaka yani kharaja an amri rabbih ya fita daga yawa Allah da'a yayi tawaye Allah sai a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya yanzu za ku amintu da shaidan za ku riki shaidan shi da zurriyarsa a matsayin waliyanku idan an ce awliya shaitan dukkan waɗanda suke kira zuwa kishiyar tafarkin annabi dukkan waɗanda suke kira zuwa kishiyar qur'ani zuwa kishiyar hadisi a nan waje ɗaya Allah da manzansa sun ce kaza su kuma a can waje ɗaya su kuma sun ce kaza wanda ba Allah ne ce ba ba manzan Allah ce ba tabbas waɗannan sune auliya ushaitan tabbas waɗannan sune auliya ushaitan auliya Allah su kuma sune wanda suke kira zuwa ga Allah ya ce suke kira zuwa ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su da wani sabon abu na su fil sai abinda Allah ya ce sai abinda Annabi ya ce su ba sa da awar ga wani kyakkyawa sai abin da annabi ya ce masa kyakkyawa ba mummuna sai abin da annabi ya ce masa mummuna to wannan sune auliya'ullahi waɗancan kuma sune auliya shaytan da haka shekul islam ibnu tabiya yayi littafin sa al-furqan baina awliya'i shaytan wa awliya'ir yake raba gardama tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan tsakanin waliyai wanda suke gangariyan waliyai da kuma yan jabin waliyai awliya'u shaytan wa awliya'ir rahman littafin yana da matukar kyau kwarai da gaske a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu za ku riki shaytan da shi da zurriyansa a matsayin majibin talamaranku min duni ku kyale ni wa hum lakum adu bayan shi shaytan da zurriyarsa lakum gare ku aduwun abokanan adawa ne kar ku manta adu ala wazn fa'ul da jam'in da mufradi dukkan su adu ne al kuffaru aduwwun lana wal kafiru aduwwun lana da haka da adu jam'in sa da mufradi duk ɗaya ne da haka ce wa hum lakum aduwwun bi'sa lizalimin badala fir da irin wannan musaya game da azzalimai a maimakon su riki Allah majibincin lamarinsu sai suka riki shaidan da zurriyarsa canjin nan da suka yi canji ne na faduwa canji ne da babu riba a ciki ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi ubangiji ce ban halarto da su ba lokacin da zan halicci sama da kasa ba sa wajen wala khalqa anfusihim haka ban halarto da waɗansu su ba lokacin da zan halicci wani sashi na cikinsu wajen halittar sama da kasa ba wanda Allah ya kawo wajen dan ya zama shaida ya ga lokacin da za a halitta shi kadai ya halicce ta na ya ce an nemi shawararsa ko ya ce an nemi agajinsa ko gudunmuwarsa malahum fihi ma min shirki wa malahum minhum min zahir Allah madaukakin sarki ba ya da mataimaki wanda ya tarayya da shi wajen mallakar sama da ƙasa ba ya da wanda ya ba da agaji a'a shi kadai yayi a nan Allah na nuna kadaituwarsa wajen halittar sama da ƙasa da kadaituwarsa wajen halittar halittun duniya kadai da aka ce ma ashhadtuhum ban nuna musu ba ko ban halarto da su ba khalqas samawati wal ard lokacin halittar sama da ƙasa wala khalqa anfusihim haka ban halarto su ba lokacin da zan halicci yan uwansu ko dangin su wa ma kuntum muttakhidhal mudhillina azda ban kasance mai rikar almudillina masu fatar da mutane masu halakar da mutane adudan a matsayin mataimaka ba ba na bukatan sojan su ce za su zo su taimaka ma addini na dai in sun zo da sunan taimako barnar da za su yi tafi gyaran da za su yi yawa su su shiryu kafin su ce za su yi kira zuwa ga addini kenan wa ma kuntum mutakhizal mudillina aduda shine nan suka ce akwai balaga duk a ko ina daga farkon aya zuwa karshe ya ambace su da damiri amma da yazo nan sai kawo suna zahiri ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim da sai ce kuma fa ma kuntum muttakhizahum azdan amma sai ce ma kuntum muttakhizal mudillina fa adala an ad-damir ila al-ism adh-dhahir sai Allah ya kawo zamiri sai kawo sunan zahiri dan ya ba su sunan su cewa su batattu ne wanda da ya kawo lamiri lamiri ba zai bada wannan fa'idan ba an gane ku to sai Allah ya ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان الإنسان أكثر شيء جدلا ويوم يقول نادو تناوى متاني ranan da تي a ce أبنجي da ubangiji zai ce na du shuraka'iyal ladzina za'antum ya tara su waɗanda suka bauta wani Allah ya ce da su na ku kirawo tarayyar da kuka sanya mun Allah zina za'amtum wanda kuka riya cewa su ma suna taimako kamar ni wanda kuka riya cewa za su kai ku aljanna ba ni ba wanda kuka riya cewa suna da cewa a lahira ku kira Fa su auhum sai su ruga ku je su wasu. Fa falam yastajibu lahum su kuma sai su yi banza da su <laughs> ba za su ansa ba falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa Allah ce mun riga mun sanya mawbiqan wurin halaka tsakaninsu da su domin mawbiq daga wabiqa yabiqu mawbiqan ne kamar wa'ada ya'idu maw'idan wato min bab fa'ala yaf'ilu maf'ilan fa'ala yaf'ilu kaga wa'ada ya'idu to sai da zaka ce ai da yau idu za a ce nan ma wabaka yaubiku to amma anan gurin an shafe wawun din nan dake tsakiya tsakanin ya da me da ba safli annaha waqi'atun baina taiha saboda ilmin sarfu sai sai ai ita wawun anan gurin ta shiga tsakanin abokanan adawarta guda biyu abokin adawa ta na farko fataha abokin adawa na biyu kasra ita wawun ba ta shiri da kowa cikin wasulla sai damma dan ma ita take daure ta amma da fataha da kasra da abokanan adawata ne to idza kanat ka waqi'atan baina adawatiha fa innaha tuhza lokacin da waw ta zanto ta shiga tsakanin abokanan adawata guda biyu to sai a shafe ta sai su kashe ta sai zanto babu ita subhanallahi a ilmin sarfu ne wannan ai kisan da babu kisasi kenan ko <coughs> waja'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya mahallaka tsakanin su ma'ana wurin halaka da su da waɗancan duk za su fada cikin azaba kenan wara al mujrimuna nara masu laifi za su hango wuta fa zannu annahum muwaqi'uha su kuma tabbatar cewa lalle sai sun auka cikin ta azzanna anan gurin da ma'anar yakin zanni yana zuwa da ma'anar yakin a cikin alqur'ani kamar inni zanantu anni mulaqin hisabiya wannan yana tabbatarwa na tabbatar zan game da hisabi dan haka sai ne aiki na gari allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه kathiratan bi idhnillah wallahu ma sabirin wa zannu fa zannu annahum waqi'uha dukkan sa anan yana nufin yaqini ba zanni na ba kun san matakin ilimi ko dai ya shi ne tabbas wanda ko tartar zuciyarka ba ta yi an gane ko ko tartar zuciyarka ba ta yi cewa shehu abar na guda ɗaya ne ba biyu ba ne. zuciyarka tana shakka ba ta shakka ba haka bane ba shugaban kasa a Najeriya guda ɗaya ne ba bi bane ba gwamna abar na guda ɗaya ne ba bi bane yanzu wannan duk yaqini ne to sai matsayi na zato to zato shine abin kana tsammanin haka ne ko ba haka bane ba to amma kafirin jayan haka ne sama da rinjayen ba haka bane sai dai tunanin ba hakan bane yana nan bai kau ba dan da ya to da yaqini ya zo kina tunda bai kau ba har yanzu zato ne sai dai zato mai rinjaye sai kuma ashakku ashakku kuma shine wato mustawa tarafain kenan istiwa'u tarafain da akwai da babun duk sun zama daya baka irin rinjayar da daya akan daya to anan gurin fa zannu azannu anan bi madal yaqin ne ba azannu bane ba ala babi fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa ba za ta ba za ta taba samun anha wa wato masrifan wata makauta ba anha ga barin wuta jahannama dole sai sai shiga Allah ce walakar sarrafana fi hadha alqur'ani linnasi hakika mun jujjuya a cikin wannan alqur'ani min kulli masalin kowane irin misali linnasi ga mutane wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala shi ko dan adam mai yawan musu ne shi ko dan adam mai yawan jayayya ne haka yake in bai yi jayayya ta gaskiya ba zai yi jayayya wanda suke ta rashin gaskiya sai dai galibin jayayya su ya fi a rashin gaskiya an fahimta ko amma akwai jayayya ta gaskiya wannan an yi umarni da ita wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu wannan almujadalatu almatluba kenan mujadala wanda an yadda kai mutum ne yazo da bata ya fada kai ka tabbatar fada ne wannan abin fata ne a qur'anance a hadisance abin nan da ya fata abin nan da ya fada fata ne to ya zama wajibi ka mayar da martani gare shi dan ka faɗi daidai din in ya kama ka ce ya ce ku yi shekara kuna yi ka yi har sai ka yi nasara a kansa har sai ya yi shiru to sai kai shiru to sai ku shiga wani sabon faifan kuma ba haka bane ba wannan ka'ida ne lokacin da duk wani abu zo tsakanin ƙarya da gaskiya amma dan saboda kana jin nauyin sa kana jin kunyar sa a malamin ka ne a sarkin ka ne a to bala ai masa kara yanzu ka fifita shi akan Allah da manzon sa amma in ka ga ya ga wannan wani nau'i ne na nuna masa kauna dan ya dawo kan gaskiya da ka kyale shi akan bata ya saba cewa ya ga an taɓa masa musu ko so ɗaya a rayuwarsa to daga nan gurin duk abin da zai faɗa sai ya auna ya san masu musu suna nan kenan amma in duk wanda ya faɗa an yi shiru ai akar maka Allah ya faɗa ai akar maka Allah ya faɗa shikenan sai ya yi tashirbe kuma da abin da mutum ya dauko sai ya faɗa da sauransu amma mutum ya saba a ja ya ja to wannan zai sa kafin ya faɗa sai ya leka can ya leka can ya leka can ya tattara dalilai masu karfi sai ya faɗa amma ba haka ba ko mafarki mutum ya sai ba mutane a matsayin falala kuma ai ta tafiya kuma wa kana al-insanu aktsara shay'in dadada fa'ida annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya je gidan Fatima matar Ali bin Abi Talib yarsa kenan ya kwankwasa kofa cikin dare sai malamai suka ce halaccin uba ya kai wa yarsa ziyara ko da bai faɗa ba kuma halaccin ya kai ziyaran cikin dare babu lafi ai babanta ne ya kwankwasa kofa aka tashi aka buɗe sai suka tare shi sai je ya zauna ya zauna da Fatima a damansa Ali bin Abi Talib a hagun dinsa yace kullun za ku kwanta barci kullun ka karanta tasbihi mana subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah alhamdulillah haka ya koya musu tasbihin kwanciyar barci ku rinka yi mana kuma ku rinka tashi kuna kiyamul laili ya za ku yi ta shekar barci wato ba zai iya zuwa gidan sarkinsa ya fada wa sarkinsa kenan tashi ka tafi ta tahajjudi tashi ku shirya mu tafi ku zo ku shiga mota bayan mota ta da kai da matar ka ku in an tashi zan dawo da ku gida uba na gari kenan eh ba wanda zai sai mata gado na naira dubu hamsin ta yi ta barci ko kamar ashabul kafi ko sallan asuba ba ta yi kan lokaci a yarga ta ce ayi sai ta barci ko sallan asuba ba ta yi kan lokaci sai rana ta fito wai dama kuma ita amarya ba ta sallah sai an kammala amarci sai ta fara haihuwa tukuna za ta fara sallah sai an tsufa ta dauki tasbaha ta dauki dan hijabi saboda an tsufa amma lokacin da ake yaranta dabdala ake tana yar autan mata a lokacin ba ba tunanin addini ta tare da ita dan kwale daura shi an kawo shi nan gurin an karkace shi wato ina da karo ga rago kenan a wannan lokacin shine tunaninta to wannan rayuwar ai ba ta da tabbas za ta zo ta wuce to sai uba ya je gida sai ya fadakar da su yace ku tashi ku yi qiyamul layli sai ali bin abi talib yace inna anfusana bi yadillahi idza sha'a an yab'athana ba'athana yace yo ai ran mu hannun Allah yake in ya ga dama ya farkar da mu sai ya farkar da mu in bai so ba kuma sai mu tabarcin mu sai annabi ya tashi ya fita yana kada cinye sana cewa wa kanal insanu aksara shay'in jadala wa kanal insanu aksara shay'in jadala wannan hadisi yana cikin kitabul bukhari kitabut tafsir wato wajen wannan ayatin wato kaga annan jadal din kenan jadal ne wanda yake an ce masa ga falala ka aikata shi kuma ya kafa hujja da barci to tunda abin ba wajibi bane annabi bai matsa ba sai tashi kyale shi kai dan adam da musu yake sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce mana منع الناس an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما منع الناس أن يؤمنوا با أبن دي هنا متالي في إيماني إذ جاءهم الهدى يا إند شريعة تزومسوا ويستغفروا ربهم haka ba abin da ya hana su nemi istighfari na ubangijin su su nemi Allah ya yafe musu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina sai dan kawai abin da zai faru sunnar mutanen farko za ta zo musu me ake nufi da wannan to shine ma'ana guda biyu waɗansu suka ce sai dan kawai ya gudana a cikin ilimin Allah cewa su kwatattu ne amma in ba haka ba bayanin da annabi yake da shi da hazaka da basira wajen faɗakar da mutane ya kamata su karɓi gaskiyar da ya zure amma sun ki karban gaskiyan nan ba su yi imani ba ba su yi istighfari ba saboda sunnar Allah da ta gudana a kansu cewa su suna cikin waɗanda ba za su yi imani ba innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim waɗanda kalmar Allah ta tabbata a kansu cewa su kafirai ne tun fil azal ko ba za su musulunta ba to duk yadda kai ba za su yi imani ba ko da duk ka kawo ayar duniyan nan gaba daya ka turo annabawa gaba daya su zo su yi musu wa'azi ba za su ji ba shine wa ma tukun al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun mu'jizozi da gargadi da Allah ke yi ba zai wadatar da kowa ba matukar dama mutanen ba su da imani ba zai iya wadatar da su ba amma masu imani su suke fa'idantuwa da shi to shine ce ba abin da ya hana su imani sai dan ya riga gudana cikin ilimin Allah ba za su imani ba cewa za su kasance halakakku an ta'ati ahum sunnatul awwalina sunnan mutanen farko ta zo musu ma'ana su wanzu akan halaka har azaba ta zo ita ce sunnatul awwalina aw yatiyahum al azabu kubula ko kuma azaba ta zo musu nau'i nau'i Kubulan a wata qira'a a wata qira'a qibala idan an ce kubulan a qira'atan ta farko ya zanto jam'i ne na kabil kabil kubul. kamar sarir surur an gane ko sururin marfu'a wa aqwabun mawdu'ai sarir guda ɗaya kenan surur jam'in sa kenan to kabil kubul ala wazn fa'il fu'ul sai ya zanto ana nufin nau'ika na azaba za su zo musu gobe kiyama sunnatul awwalina kuma azabar gidan duniya kamar halakar da adawa kamar halakar da samudawa irin dai abin da Allah yake aikowa ne ya halakar da mutane a duniya qibala ko qubla sai zanto azabar lahira kenan wanda take nau'i nau'i ce idan mun ce qublan amma qira'an qibalan shine azaba za ta zo musu mu'ayanatan ga ta suna gani kiri da musu an gane ko ka karanta ayatin ta gaba wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin Allah ce ba ma sun turo manzanni illa mubashirin wa munzirin sai dan su zanto masu bishara su zanto masu gargadi manufar zuwan manzanni bishara gargadi wa yujadilu allazina kafaru bil batili amma waɗanda suke kafirai kullum suna jayayya da barna li yudhidu bil haqa dan su lalata gaskiya da wannan barnar tasu al batil shine duk abin da yake mai gushewa wanda ba tabbatacce ba al abin da yake tabbatacce wanda yake baya gushewa to su kafirai ko makiya gaskiya kullum sai su dauki al batil abu wanda yake rusasshe su ce za su fuskanci abin da yake tabbatacce da shi wato gaskiya kenan su yi fada da gaskiya su su rike fata wattakazu ayati wa ma unziru huzwa sun rike ayoyina da abin da aka yi musu wa'azi da shi aka yi gargadi da shi sun rike shi a matsayin huzuwa wannan huzuwan din mazdar ne amma al-murad bihi ismul maf'ul yani mahzu'an bihi sun rike ayoyina abin yi wa izgili abin yi madariya idan an faɗa musu sai ce wa man azlamu mimman ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ومن أظلم باب وند يكي مفي ظالمتي ممن ذكر بآيات ربه ثم دا وند أكي مسا وأذي دا آيو ينقبن جنسا fa a'rada anha amma sai ya kawar da kai ga barin ayoyin sai ya ki karban wa'azin to wannan shine mafi zalunci wa nasiya ma qaddamat yada ya manta da abin da ya gabatar da hannayensa ya manta da abin da ya gabatar na munanan ayyukansa Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinna lalle mun sanya wani mulki akan zukatansu an huhu ta yadda ba za su iya fahimtar shi alqur'ani ba ba za su iya fahimtar sakon da annabi ya zo da shi ba wa fi azanihim waqara kuma a cikin kunnan su akwai alwaqaru alwaqaru shine as wani irin nauyi da yake dode musu na'urar isar da sakon gaskiya cikin kunnan su ballantana su fahimta ba za su fahimta ba wa in tad'uhum ila al-huda in za ka yi kiransu zuwa ga shari'a falan ya hatadu izan abada su kan ba za su taba shiriyuwa ba duk abin da zaka faɗa musu na gaskiya kafin ka rufe baki so suke ka rufe baki su yi maka musu to Allah karka sa mu cikin irin waɗannan wa rabbukal ghafurur dhur rahma ubangijinka shine al-ghafur mai yawan gafara dhur rahma ba abucin rahma law yu'akhidhuhum bima katabu da ake zai danki mutane da abin da suka aikata na laifi la ajjala lahumul azab to da ya gaggauta hukuma akan su amma yana kyale su ne walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira an gane ko ballahum maw'idun sani dai lalle suna da wani lokaci sananne shine mau'id lan yajidu min dunihi mau'ila wanda ba su da wata mafaka da za su da za su fake su ki zuwa wannan lokacin da aka samu su su ki halartar lokacin nan da aka samu su na tara mutane a farfajiyar kiyama sallallahu alaihi وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم ga can garuruka da birane waɗanda mun riga mun hallaka su garin adawa da garin samudawa da garin fir'auna da garin wane ne duk mun riga mun halaka al'ummatan da suka wuce ahlaknahum lamma zalamu mun riga mun halaka su lokacin da suka yi zalunci lokacin da suka yi shirka waja'alna mahalikihim mau'ida halakarwar su mun sa mata lokaci da lokacin yi ba mu kara musu ko minti ɗaya ba haka azaba ta zo musu kamar dama an yi timing bomb ne wanda kawai in yayi ya tashi ba yadda za su su kauce masa to haka kuma zuwan kiyama an riga an yi timing din yana wurin Allah ta'ala da lokacin yayi kawai kwatsam fa izahum sahira fa inna ma hiya zajratun wahida fa izahum sahira. ba wa dai kawai za a yi sai mutane su gansu fili kowa ya fito daga cikin kabari fa izahum qiyamun yanzurun kawai sai kowa yana zazzare ido kuma wannan ya kallo wannan wannan ya kallo wannan ya aka yi a ah, ni ba ban sani ba haka na gani haka na gani haka nan kuma fa izahum qiyamun yanzurun kenan kiyama kenan fa izahum sahira. sallatin وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وإذ قال موسى لفتاه tunawa mutane lokacin da annabi Musa ya faɗa ma yaronsa fata saurayi kenan wannan yaro nashi shine Yusha sunansa kenan kamar yadda ya zo cikin sahih Bukhari yace da shi la abrahu ba zan bar wannan wuri ba ba zan gushe ba ina tafiya la abrahu bi ma'ana la azalu hatta abluga majma' al har sai na je wurin da ake kira majma' al ne. mahadar teku guda biyu aw amdiya hukuba ko in yi ta tafiya hukuban tsawon zamani gaba ɗaya har in mutu sanadiyar wannan kissa shine annabi Musa alaihi salam ya tashi yana wa'azi cikin banu Isra'ila hadisin na cikin sahih Bukhari yana cikin wazi sai wani ya tambaye shi wane ne mafi ilimi annabi Musa alaihi salam sai ce ni ne mafi ilimi shi yana nufin a cikin mutanensa shi ne mafi ilimi to a wannan tsari kuma ba haka Allah ya so annabi Musa ya faɗa ba Allah ya so annabi Musa ya mayar da ilimi zuwa gare shi ya ce Allah shi ne mafi ilimi duk da cewa annabi Musa ba yana itikadin kore ilimin Allah bane ba yana nufin a cikin ku dai ni ne mafi ilimi ko mutane an gane ko to sai Allah madaukakin sarki yake ce masa a abin nan da kai ba daidai bane ba akwai wanda yake yafi ka ilimi yanzu haka a cikin duniyar nan yana nan a wani wuri daban a wani sako daban ba ya da dalibai ma ba ya da almajirai ma amma malami ne yaya zan yi in same shi ya ubangiji in je in karo ilimi a wurin sai tafi ka tafi wajen ka je zai karar da kai wani ilimi da baka sani ba ka tashi ka tafi ka tafi kai da yaranka shine yusha idan ka tashi tafiya ka ɗauki kifi da ransa sai ka sa a cikin sanho kun san sanho ko kamar wani abu da ake da kaba da abin nan wanda abin nan kamar dan kwando karami haka kamar dai leda ba ka ka zabe shi amma da kaba ake to shine sanho eh to kun gane ko to sanho to sai ka sa kifi a ciki idan ka sa kifin ka a ciki ku ta tafiya ku tafi wani wuri da ake kira majma'a al-bahari ne idan kun je wajen yadda za ku yi ku gane kun zo garin ko sashin ko nahiyar da wannan bawan Allah yake za ku nemi kifin ku ku rasa in an je wurin kifin da kanshi zai tashi ya gudu to a wannan wurin ku zagaya za ku ga wannan bawan Allah a wajen sai annabi Musa alaihi salam ya himbatu ya dauki kifi ya sa a cikin teku a cikin sahu ya dauki sha ya ce to shikenan su tafi aka ta tafiya eh ga kuma kayan guzurin su ana tafiya ana cin abinci an tafi neman ilimi an daure banda an tafi neman ilimi an tafi gabas to shine Allah ke cewa ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce da yaron sa la abrahu tafiyan nan fa da muka yi ba ni ba ta ka burki hatta abluga majma al bahraini har sai na je mahadar tekun nan guda biyu da ake kira majma al bahraini to malamai sun yi sabani waɗansu suka ce majma al bahraini shine mahadar tekun fasha da tekun rom wato tekun rumawa da tekun nan na fasha tekun wato abin nan na gulf kenan na kasashen gulf nan ko da fasha su mutanen iran sun ce nasu ne kasashen laraba sun ce nasu ne a takaice ne mahadar tekun fasha waɗansu suka ce a'a shine mahadar tekun jordan bahar baharul urdun da kuma baharul kulzum wannan mahadar tekun jordan din nan nan ne majma'al bahraini waɗansu suka ce a'a yana can a yamma a kasar morocco garin Tanja akwai gari mai suna Tanja akwai teku a wajen a nan gurin majmal labarin take wadanda suka ce a yana can a tsakanin Armenia da Azerbaijan wannan yana cikin rusasshiyar tarayyar Soviet ko a yau to duk waɗannan maganganu ba guda ɗaya da take da aya ko take da hadisi ijtihadi ne da lalibai sanin wannan teku yanzu ina ne majmal ne ba zai kara ma komai cikin imaninka jahilta sa ba zai rage ma komai ba Allah ya tura annabi Musa ya tafi kuma ya je an dawo abinda aka je nema kuma an samu yanzu kuma kai ba sai ka je wajen maballanta naka sai sai ka ko ibada sai ka je wurin an gane ko duk laliban da malamai suka yi duk lalibai ne amma babu wani nasi karar da ya fayyace shi da ubangiji na son mu gane majmal labarin da sai nuna annabi je wurin kamar yadda aka nuna masa masjidul aqsa aka je wurin an gane ko to shine hatta abulga majmal labarai da bai hukuba falamma balaga yayin da suka isa wannan wuri annabi Musa da yaransa majma bainihima mahadar tekun nan guda biyu nasiyahu tahuma wato sun je wurin da da suka kwanta shikenan ashe wannan wuri shine labarai ne su ba su san ba sun je ba shikenan kifi ko sai ya fito daga cikin sanhu da ya fito daga cikin sanho shikenan sai ya shiga cikin teku daidai wajen wannan mahadar Annan Musa alaihi salam da yawa ya gari da safe bai ma duba ya ga kifi yana nan ko baya nan ba shikenan kawai sai ya ce a tashi suka tashi shi da yaransa suka tafi suka yi ni suna tafiya dare suka sake kwana suna tafiya cikin dare sai da wace gari da safe an gane ko to sannan ne fa sai kuma yanzu zai bukaci kifi ya ga kifi nan ko baya nan to shine Allah ke cewa falamma balaga majma bainihima yayin da suka isa wannan wuri nasiyahu huma sun manta masu duba kifi fattakhadha sabilahu fil bahri saraba kifi sai ya kama hanya fil bahri cikin teku saraban wato maslak wurin tafiya yayin tafiya sa cikin teku falamma jawaza yayin da suka ketare wannan wuri nan ne fa majmal baharin din amma ba su sani ba sun tashi sun yi tafiya ta yini daya da dare daya gari ya sake wayewa kala li fatahu sai annabi Musa ya ce wa yaransa atina gada'ana kawo mana abin karin kumallon safi laqad laqina min safarina hadha nasaba kai wannan tafiya ta mu mun sha wahala a cikin ta mun yi wahala mun jiga ta kawo abincin karin kumallon safi an gane ko shine a cikin hadisi sai annabi ya ce wahala ba ta kama ki ba sai da ya ketare inda Allah ya ce sallallahu alaihi sallam dan kafin ya je wurin majmal bare ne bai ce ya sha wahala ba amma tun da ya wuce wajen kaga ko wahala to duk abin da ka wuce inda shari'a ta ce sai ka sha wahala to sai ya ce mai daga nan قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال سيتي دشي لأنه موسى كامل أبنتم قال سيتي أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة yanzu ya shin ka tuna lokacin da muka je muka fake dare ila sakarati zuwa ga wani falalan dutse da muka kwanta muka tada kai da wannan wurin da wannan dutsen fa inni nasitul hut kifin ma na manta ta can gurin san ma gaba ɗaya yana can da haka gudurin mu mun baro shi baya wa ma an sanihu illa shaytan ba wanda ya mantar da ni shi sai shaytan an azkura shine ya hana ni tunawa to wannan shine cewa ba a jingina ma Allah mantuwa idan ka manta abokar ka sai Allah ya mantar da ni sai yasa ban zo na suka maka alkawali ba sai ka ce shaytan ya mantar da kai an gane ko ba a cewa Allah ya mantar da ni kuskure ne sai dai mutum sai shaytan ya mantar da shi ko ya ce an mantar da ni ko ya ce ya mantar da ni unsitu ko an sani shaytan wannan shine abin da hadisin annabi ya nuna mutum ya faɗa amma ya ce Allah ya mantar da ni kuskure ne wannan yace wa ma an sanihi illa shaytanan azkura ba abin da ya mantar da ni sai shaytan shi hana ni wa wattakala sabilahu fil bahri da haka wato kifi dai sai ya kama hanyar safil bahari a cikin teku ajaban abin mamaki to shine riwaya ta ce wato saraban min huti wa adaban min Musa wa Fataku. wannan ajaban din abin mamaki ma'ana annabi Musa da shi da yaran su suke wannan mamakin wato kenan mun baro kifin a can kila ma ya daga cikin teku kenan an gane ko qala zalika ma kunna nab da annabi Musa ya cewa an manto kifi a baya kila ma ya shiga cikin teku sai yake zalika ma kunna nab wannan shine dama abin da muke fata fartadda ala asarihima sai suka juya baya akan sawunsu suna ta bin sawunsu har su kai inda suka yada zango daren jiya da ya wuce kenan kasasa wato suna masu tafiya suna bibitin sawansu fa wajada abdan min ibadina Allah ce sai suka sami wato ainihin abdan wani bawa min ibadina cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama ta musamman daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun bashi ilmi ladunni ilmi ladunni shine ilmi kai tsaye daga Allah zuwa ga bawa ba tare da wani malami ya dora ma littafi ba ba tare da wani malami ya koya ma abcd ko a ba ta ta ba Allah ne zai sanar da kai shine atayna hu rahmatan min idna wa allamnahu min ladunna ilma ilmi ladunni kenan to me ya faru da suka a قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا da suka je suka same shi kamar yadda hadisin annabi ya nuna sun same shi yana lullube da bargonsa a gindin wani dutse yana lullube da bargonsa annabi Musa alaihi salam ya je masa sallama bai mutu sallama ya ansa mata yace nazo yace sai yake cewa kai ne musan banu isra'ila yace lalle ni ne musan banu isra'ila bai ke tafi da kai Na zo neman karatu an gane ko qala lahu musa annahu musa ce da shi hal attabi'uka shin kana so in zo in yi maka biyayya in zo in yi maka da'a ala an tu'allimani bisa ga ka koyar da ni mimma ullimta cikin abin da aka koyar da kai rushidan wata shari'a shine ibn kasir ke cewa wannan shine ladabin malami da dalibi kafin ka fara zuwa da littafin ka sai ka nemi izini kuma in ka zo sai ka ba shi shawara wani littafi ya kamata in sa ya baka jarabawa ya ga matakin karatunka ya nuna ma littafin da ya fi dacewa da kai sama da kai littafin da kake so ka sa duk irin wannan ladabin da neman ilimi yanzu ya zama tarihi kusan a ce ya kau hal an hal attabiku ala antum tuallimuni mimma ullimtu rushida nema yake alfarma yake nema kana sai yace innaka lan tastati amayya sabra ai kai ba za ka iya yin hakurin zama tare da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta ya zaka hakuri akan abin da baka da kwarewa kansa za ga nayi wani abu ka ce dan me in yi wani abu ka ce dan me amma inda za hakuri duk abin da nayi fassarar su za ta zo maka cikin ruwan sanyi in fassara maka in baka dalili ba zan kyale ka cikin duhu ba amma rashin hakurin da zaka yi shine abin da zai jawo matsala kala sai annabi Musa ce satajiduni insha Allah sabiran in Allah da zaka same ni ina mai hakuri wala a'ti laka amra ba zan saba maka umarnin da zaka yi ba kala shi sai ya ce da shi to fa in bata ni in har zaka bi ni kuwa fala tasalni an shay'in kar ka yadda kai mun tambaya kan wani abu hatta uhdisa laka minhu zikra har sai ni na faɗa maka da kaina ba abin da zai gudana face sai na faɗa maka din sai dai ba lalle in faɗa ma daga gaba zan danyi maka jinkiri amma kai kar ka yi azarbabi ka ce sai ka tambaye ni to a nan gurin waɗansu suna kafa hujja da wannan musamman sufaye bisa ga cewa ma ɗalibi ma ba zai wa malamin sa ba tambaya eh suka ce wai sallimil amra lahu la ta'tarif walau bi isyanin ata idan furid wai ka sallama masa al'amari gaba daya karka ce zaka ce ba haka ba ko sako yayi to a lokacin wai an wajabta saba kaje haka suka gina mutane <laughs> ah, har ibnu arabi yake cewa man kana li shaykhihi lima lam yufliha yace wai duk wanda ya ga shehin sa yayi wani abu yace malam dan me yasa kuma akai kaza me menene hujja kaza wai ce ba zai taba rabauta ba ce me hujja ku sai ce gashi annabi khidr ya ce fala tasalni an shay'in sai mu ce shi khidr annabi ne to kai kuma annabi ne kaga an sabon banki nan faftaraqa kenan eh al-maqis wal maqis alaihi kenan babu wata illa jami'a bainahuma a tsakiyar su anan gurin hatta ahud kuma shi kadar ai bai ce ba a'a da karshe yayi bayani da yayi bayani ba a fahimta ba to su ko ba ta yin bayani ba ta la a fahimta shi ko zai yi bayani nan gaba zai ce wa ma fa'altuhu an amri gashi zai yi bayanin abin fillah fillah zai ce hatta ahud salaka minhu zikra wato ka kyale kanka ce komai har sai na faɗa maka tunda wannan yana da alaka da karatu ko neman ilimi kamar yadda malamai da dama musamman Imam Al-Qurtubi ya fitar da ladabba na neman ilimi karkashin fassarar waɗannan ayoyin ga wanda ya duba tafsirin Qurtubi haka Ibn Kasir ya ambaci waɗansu daga ciki haka waɗansu malaman tafsirin da dama sun ambaci waɗansu daga ciki a nan ne zan ansa ɗaya daga cikin tambayoyin jiya da wani yake cewa mukan so mu zo mu yi karatu a Kano amma muna son ka ba mu izini wannan tun bara Allah Allah ya sani na so in yi wannan magana amma shaidan ya mantar da ni ko mu fara yake da abin da sai shaidan ya mantar da ni da haka sai ban samu dama na yi magana ba ba na kyamar mutum ya zo in karantar da shi dan abin da na sani duk da bai taka kara ya karya ba kuma har yanzu ni dinnan ina ci gaba da karatu ka san wannan ba na kyamar mutum ya zo ya karatu wajena amma inda matsalar take ba ni da masaukin da zan aje ba ko galibi dalibai sukan tashi daga garurukan su su zo da kayan su suna bukatar inda za su zauna suna bukatar abinci sau uku a yini suna bukatar matsalolin rayuwa ba da wannan karfin ba wai to nan silili nake ma kaina ba amma dan ya kasance na barrantar da kaina daga duk waɗanda suke sha'awar zuwa karatu wurina na samu irin wannan daga Bauchi daga Gombe ne daga Naija ne daga nan Maiduguri ne daga wurare da dama duk inda muka haɗu da ɗansu samari masu son karatu masu son neman ilimi sai su gabatar mun da irin wannan bukatar amma ni kuma bana ansa bukatar su ba wai dan bana son karantar da su ba ba abin na fi sha'awa a duniya illa in karantar su to amma ban da masaukin da zan aje su hasalan ni kaina a gidan haya nake a zaune to saboda haka wannan na faɗa ne dai in barrantar da kai na kasa da cewa ina musu ruwa ne ba haka bane ba kun fahimta da kyau ranan da duk Allah ya sa mutanen mu suka fahimci falalan wakafi kun san wakafi wakafi shine mutum ya ware wani abu na dukiya ya ajiye dan musulmi su amfana da shi mun sha faɗawa waɗanda Allah baiwa hannu da shuni cewa ya kamata bayan mutum ya gina masallaci bayan mutum ya gina makaranta akwai ayyukan musulunci mai yawa ba musulunci da ba masallaci da makaranta kawai za a yi ba mutum yana da dama ya ware gida mai daki goma daki sha biyar ya ce wannan na sa shi wakafi idan ya sa gida wakafi kenan ba za a sayar da shi ba ba za a ci gadonsa ba wannan wakafin kawai za a amfani da shi ta wannan hanyar ya ce na sa shi wakafi ga marayu sai ya zanto marayu kawai za su zauna a gidan firi kowa har ya girma ya zama baligi ya je ya samu aikin yi ya bar wajen amma bai sai sayar da shi ba wani mutum ɗaya baya mallakarsa to daga nan gudan har ya zuwa shekara ɗari masu zuwa kullum ana rubuta maka lada matukar gidan na tsaye ana rubuta maka lada wani kuma ya ware gida wakafi ya ce dangane da ɗaliban ilimi wani ya ware gida wakafi ya ce dangane da mazajen matayen da mazajen su suke mutuwa su bar su ba su da mai kula da su su zo ga gida fri su zauna har su gama takaba har su samu aure su yi in wannan ta bar gidan wata su zauna daga nan har shekara biyu masu zuwa waɗansu kuma su ware saboda ɗalibai a ƙasashe da dama akan samu irin wannan a Saudiya a Kuwait a Egypt a Morocco amma mu har yanzu kan masu kuɗin mu bai waye ba game da wannan yanzu misali sai ka samu kawai sai da a gina makaranta a gina masallaci kuma idan wani ya zo ya gina to wani kuma ya yi wakafi mana yanzu misali wannan santa ce ta wadda ta kunshi masallaci da makaranta wani bawan Allah ya gina Alhaji Muhammad Indibi ga santa can ta Imam Malik Islamic Center wanda Alhaji Jani Bolori shi kuma Allah ba shi daman ginawa yanzu wanda suka yi wannan to kamata ya sauran masu kuɗi kowa ya san makarantar nan da masallacin nan kwan lantarkin nan bankan nan abin maganan nan kuɗi ake nema wajen gudanar da su kuma wannan mutum da ya gina ba da goma zai ba wata rana zai mutu to ya ya kamata a yi sai wani mai kuɗin ya zo shi kuma sai ya samu rumfuna guda biyar ko shida da yake da su a kasuwa sai ya ce wannan na danka su a aljihun indimi islamic trust wa ko yace na danka su a aljihun imamu malik islamic center duk kuɗin da rumfunan nan za su kawo ribar ta tafi can gurin daga nan har illa ma sha Allah ya fita daga cikin kayan gado wani kuma ya zo gidansa na haya wanda ya bai wa banki kasan banki sun fi kowa biyan kuɗin haya da tsada ko ya ce to gaba ɗaya abin da banki za ta biya na haya kai daga nan in ma wani bankin ya suke wani ya kama duk abin da gidan nan zai kawo na haya na bayar da shi kyauta na bayar da shi sadaka wakafi ga Imam Malik Islamic Center ko ga Indimi Islamic Trust ko masallacin Sheikh Muhammad Abba Aji na Meri munazzamatu Meri al-Islamiyya wata dai kungiya ta musulunci wanda ya san tana da kazar-kazar wajen ayyukan addini to ba yanda za a yi ka masallaci da yanan gizo gizo da kura amma duk wanda ya gina masallaci zai ta hidima yana da rai yana mutuwa ko masallacin ya mutu duk wanda ya gina makaranta makaranta za ta asasu yana da rai yana mutuwa ko makaranta ta mutu saboda ba ma yin tsarin wakafi to dan haka dalibai wannan shine dan haka duk wanda yake da masauki a Kano na inda zai zauna da inda zai nemi abincinsa to kofar abu da take zo mu ta karatu duk wanda yake da masauki na inda zai zauna da inda zai ci abincinsa kofa abu da take zo wuri na ni kuma in tsara masa lokutan da muke karatu ni da dalibai ina da darussa kashi biyu kashin farko wanda suka shafi dalibai waɗansu suna karatu a jami'a waɗansu suna karatu a waɗansu manyan higher institute wanda karatun yana dan zurfi wani lokacin da larabci muke yi ba mai da Hausa akwai kuma karatu wanda ya shafi dukkan jama'a tsakanin magarba da isha'i a lokuta daban-daban a cikin mako wanda yake sananne akwai ma wanda ake da safe karfe bakwai na safe a karshen mako asabar da lahadi kenan kowanne dai akwai tsari idan mutum ya je kuma zai gani to wannan shine abin da zan iya cewa game da wannan amma game da masu neman wato ainihin abin da ya shafi ragon suna da abin da ya shafi sadaki to ina jin malam sa'idu ma da ya aure shekaran jiya ba ne na bashi sadaki ba bai da rubuta mu application ba saboda haka ganin kitse kuke warogo rogo ganin kitse kuke warogo rogo tsammanin ku koyaya mutum ya fito da haske to lalle akwai waɗansu maƙudan kuɗi a ina so in tabbatar muku cewa wallahi tsakanin Kano ko Kaduna ko Sokoto ko Jos babu wani mutum wani attajiri ko wani mai mulki da shi ke gudanar da rayuwa ta ni Ja'far babu wallahi tsakanin Maiduguri Kano Jos kaje har Abuja inda gindin maganin yake babu wani mutum wanda yake gudanar da rayuwata ta iyali na ta abin da ya shafi ta babu shi ya ce shi ne wanda sai in ya ce sannan in yi babu shi farko ɗabi'an jikina ba za ta taimaka min in yaka ba dan ni mutum ne mai son yanci to kuma na san matukar za ka yi ta mika hannu ka karba to ko mutuncin ka zai ragu ko manta da kissa da na baku kwanaki ta wani bawan Allah daga cikin manyan malamai yana zaune a masallaci ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana muzakara sai ga halifa zamanin sa ya shigo sarki ya shigo masallaci sai wancan ya tashi tsaye wancan ya tashi tsaye ana gaida shi sai ya banza da shi sai sarki ya fahimta wannan malamin ne kawai bai tashi ba to sai da sarki je zauna sai ya ce a kirawo shi sai aka kirawo shi sai ya dauko jakar kuɗi mika mishi ce ga wannan sarka fi sabilillah yace a haba ai wanda ya mike kafa ba zai mike hannu ba yace ai da zaka ga kafa ta mike ban tashi ba ko yace eh, to ai yancin kenan ba zan mike hannu ba in ko zaka mike hannu dole kai me ka tan kware kafa kenan sai haka dole kai haka ba haka bane ba dole ne to shi yasa yanzu inda a ce na rayu akan wani gudanarwar wani ko wasu ko cewa wani da wani da wani da wani da kuke tsammani mai mulki ne attajiri ne da waɗansu maganganun ba za su faɗo haka ba ba za su faɗo haka ba amma da yana daga cikin ɗabi'ata in abin da na samu kenan zan yi tufafi zan kuma sai abinci zan yi tufafi zan sai abinci wannan riga mai kyau babu yanda za a yi kawai in zo haka kawai irin ka ba ka riga ganin wani ya sai ji ka daina mun hankali ba zai yi ba ko kudin kenan sai na sai riga mai kyau wannan kadir kenan saboda idan ka lura da environment din yanzu idan wani ofishi ka je na gwamnati ba za a budawa ba sai an kalli rigar ka eh wani lokacin har makwallin rigar wani lokacin agogon to duk in kana da hali kai dan ka kubuta daga sharrin masu wannan fahimta ba na ba ne ba tun da Allah bai haramta maka ba man harrama zinatallahi allati akhraj li ibadihi wa tayyibati min arrizq fa amma ku ba ka fahimta haka wai kuna so alamar talauci shine ya kasance mutum ya fito dukun dukun da annaki ya kamar daren tsire ba gaira ba dalili ya ci goro ya yi ala to ai shi malam ne da sauransu ko komai kuma abin da sauransu wannan tsari ne wanda ke ba koyarwar addinin musulunci ina fatan ubangiji subhanahu wataala ya mana gafara ya ji kanmu akwai wani dattijo da ya aiko na manta sunansa amma dai ba kullun yana tare da mu a talabijin bai taba zuwa ba kamar yadda faɗa amma yana tare da mu a talabijin da rediyo ba shi da lafiya yake fatan al'ummar masallaci gaba daya mai masa addu'a Allah shi ba su lafiya dan saboda haka muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki dan siffofinka na kamala ya ubangiji dan albarkatun littafin ka alqur'ani ya Allah ka ba shi lafiya ya ubangiji ka warkar da dukkan marasa lafiyan mu da suke gida ko suke asibiti masu lafiya kuma Allah shi ka tara musu bukatunmu na alheri da masu neman aure da masu neman duk wata bukata ta alheri ta duniya ubangiji ta Allah biya musu bukatun wassalamu alaikum